Eh, yanzu ina tare da uwar gidan gwamnan jihar borno hajiya na kashin shatima bari mu soma muke wannan tabbaya game da wannan dama da muka samu kin asasa wannan gidauniya na wato swast foundation wanda shi ke kulawa da marayu da kuma marasa galiyu da farko ranki da zaki so mu gaya mana dalilin da baki ko kuma me yasa ki kika asasa wannan a gidauniya na swast foundation da ke tallafa marayu da kuma marasa galiyu alhamdulillah gaskiya ina so ina son fara da wannan godewa ubangiji na da ya ban wannan iko da wannan zuciyan tallafa ma marasa galihu a gaskiya zan yi in ce ni na tashi ne a gidan da naga ana taimaka ma marasa galihu so i think wannan abu da kuma da kyautan Allah zan ce don because it's not easy ka ce a tuna da wayannan mutanen da ba su da galihu to alhamdulillah gaskiya na gode wa ubangiji na da iyayena da suka ban wannan tarbiya dan gaskiya na ga a gida ana tallafa ma wayannan gajiyayyu so da eh, Allah ya kawo ga wannan matsayin sai ni ma na ci gaba da abin da na ga iyaye na suke yi wuce kuma abu ne ta fannin samun albarka da dai addu'o'i so alhamdulillah da ubangiji na kuma yayi na da suka bin wannan tarbiya a matsayin gina uwar gidan gwamnan jihar Borno mutane za su yi mamaki su ga yadda kika mai da hankali wajen musamman marasa karfi ga kuma mata ma da yawanci ba su da karfi cikin tallafa musu wajen yin sana'a da sauransu wajen ba su kamar dan jari haka su yi sana'a to be kindly with you a matsayi na matan gwamna na san cewa ba kullum bai nake da shi ba kullum bai nake shi so kuma in na dauki rayuwar da ni nake fuskanta a times so a ce kuma mace da mijinta bai kai matsayin nawa mai gidan ba definitely so na san yanayin rayuwar aka ce ciwo ciwon mace sai mace eh, wata za ta san wannan ciwon so a gaskiya a zancen rashi in dai ba Allah ba da wanda baya rashi mu taimaka ma juna nake ji abu ne da ya kamata mai yi shi yi shi idan kika duba kamar jihar Borno musamman cikin garin Maiduguri ko a bayanin ki da kika da zuwa zaki ga kamar akwai mata da dama da suka shiga wani halin kakarin kayi sakamakon irin wannan rigimu da ya addabe mu a wannan shiya musamman ma wannan jiha namu na Borno kamar wani kira zaki ma sauran kungiyoyi masu zaman kansu da su biyo sahu wajen tallafa waɗannan mutane da irin waɗannan abubuwa ya shafa. Eto eh a gaskiya mun gode musu ba ba sa yi ba mun gode musu da taimakon da suka yi da kuma da suke da suke kan yi amma akwai wani wannan habacci da turawa da suke ce like Oliver Twist in ah. keep on asking for more so ba abin da zai hana mu Hausa suka ce ko ruwa bai ki kare ba a hakan kuma gaskiya ba mu da maruwan so in which muna mika musu godiya ga dawainiyar da suka yi mana da da suke kan yi kar a gaji da mu a gaskiya rayuwar da mutanen mu muke ciki din abun tausayi ne kuma abu ne da bai kamata a ce a bar ma mutum ɗaya ko kuma a ce a bar ma bangaren gwamnati a gefe ɗaya ta tallafa ma wayannan gajeriyu mun gode musu amma still su daɗe wannan kar a gaji da mu mu wani za mu gaji lokacin bukata in ya tashi za mu neme su amma gaskiya suna kan yi amma kuma su daɗa karawa. Ranki daɗe ma idan kika duba kamar kin ƙara ma kin faɗaɗa wannan gidauniya naki har kukan kai asibiti tallafi musamman mata da kamar sukan kamu da yoyon fitsari da sauransu kamar me yasa kuka faɗaɗa wannan taimako ne har ga irin waɗannan mutane da farko kamar kun asasa wannan gidauniya ne akan marasa galihu da kuma marayu hakan nan eh to gaskiya Sword Foundation a haka focus din mu ma matan da suka rasa mazajensu da marayu da kuma malaman sangaya da kuma still da dai mutanen da ba su da karfi gaskiya taimako na san cewa ko ta wani fanni in aka ɗauka ne karshen su dai alheri ne so in wuce kuma gaskiya wayannan matan in aka ga inda rayuwar da suke ciki abin tausayi ne so ba za mu gaji da su ba su kuma a wannan asgama ina so in gode ma UNFPA gaskiya suna tallafa ma matan mu ta wannan aspect kuma mu ba za mu gaji da su ba ba because cutar nasu ba cutar da a ce ba maganinsa lalle tana da maganinsa kuma in su ma suna da hakurin tun kwana kalilan insha Allah za su warke kuma su shiga cikin sauran yan uwansu mata su yi rayuwarsu kamar na da to Allah sa idan kika duba za ki ga kamar akwai mata da dama da suka tagayyara sakamakon irin wannan rigingimu na yan boko haram wadda wasu su ma har sun kamu ko kuma sun samu juna biyu wasu sun haihu a hannun irin waɗannan mutane kamar wurin kira zaki don kwantarwa irin mata da suka shiga irin wannan hali a matsayin na uwa eto eh a gaskiya abin da zafi amma akwai still ina so in dada a karfafa zuciyan yan mata ɗan uwana a yaren akwai barbaci mai zance kamar karin maganin da ake ce in hannunka ya lalace ba za ka yawa ba za a yanka a jefar da makon mm. jif suna rokan mu ga mun ba so kuma in wuce kuma wayan nan mm, wayan sun gaskiya ba a son rayansu su wannan situation ya faru da su so dole ina so in daɗa mika kuga wannan kuka na ga, ga mutanen najeriya da kuma dai wanda suke da niyan su taimaka mana da wanda suke cikin gida da waje dai ko mu a buɗe yake gaskiya abin abin tausayi ne kar mu ji a dan wannan halin a rufa musu a rufe musu kofa ko kuma hmm. a ki su so yawa kar a nuna musu wannan halin kyaman gaskiya because yau rayuwar da ɗan borno dukan muke cikin ba a san rayuwa ne amma muna da wannan tawakalin da Allah ne ya rubuta mana jarraba ne so mun yi wannan tawakalin alhamdulillah yanzu da abubuwa da tana canzuwa inda muke fata to yake da karshe ma kamar wani shawara kike da shi ga al'ummar jihar Borno musamman ma mata a matsayin ki eh, to a gaskiya abin da nake so in faɗa ma yan mata ƴan uwana ina so mu san cewa duk inda muke Borno muna da wani suna muna da wannan hakurin da ladabi da kuma san kanmu and sense that ba mu da rainin irin ba mu cika kyamantan mutane ba so but the reality is a wannan yanzu rayuwar da muka sunce kanmu mu yi imani ga Allah kuma kar mu sa wannan rayuwar ta zo ta kai mu inda barno da ba ta mu yi biyayya ga iyayenmu da mazajenmu da muna da yara irin su kar mu manta da su mu sa su san cewa ga al'adunmu abin da ya kunci borno duk inda muke bi ɗin eh, mu kamanta mu ga a mai promoting image ɗin shaɗin mu kar mu bar wani abin da zai zo ya sa mutane su juya mana baya. An ke mun gode gwar da gaske gwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya na na kashi mu kenan. Zai ke mun gode da wannan dama da kika ba mu.